ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alkhamis bakwai ga watan ramadan alif da ɗari hudu da ɗaya wace sai daidai da talatin ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan Allah da son da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyu wato suratu yusuf alaihi salatu wassalam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da al babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna nigeria. jiya mun kwana a cikin aya ko a kan aya ta ashirin da uku a cikin suratu yusuf alaihi salatu wassalam muna kan bayani akwai gabar da ba mu kammala ba sai lokaci ya riske mu insha Allah malam zai nanata wannan aya sai mu ci gaba daga kanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الله سبحانه وتعالى يكي وراودته التي هو في بيتها wannan mata da annabi yusuf yake a cikin gidanta sai ta neme shi an nafsihi don kansa wato ya lalata da ita kenan ko kuma ya abin da namiji ke yi da mata wa ghallaqatil abwab ta kukkulla kofofi malamai cikin tafsiri sun ce kofofin mataki guda bakwai ne ta kulla ta farko ta kulla ta biyu har zuwa kofofi guda bakwai sannan da aglaqa da ghallaqa ma'anonin sukan shiga juna kamar yadda wani mai hikima yake cewa ma ziltu ughliqu abwaban wa aftahuha hatta ataitu aba amr ibn ammar wato ta kukkulla wa qalat sai tace haita lak gani gare ka ko kuma sauran ya rage naka ko kuma fuskanto yo sauri kai ne ma wannan tattali kai ne nake jira qala ma'azallah annabin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ina neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga irin wannan ƙazantaccen aiki hu rabbi lallai kamar yadda abul abin nan azzajjaj yake cewa rahimahullah innahu rabbi akwai matafiya guda biyu ta malamai anan lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicina ahsana masuwa ya kyautata makomata innahu la yuflihu adh lallai azzalimai ba su samun nasara ba su samun tsira wannan matafiya ta farko kenan matafiya da malamai suka firin jaye suka ce a yaran wato kiftawa waɗanda yake kabila ce a cikin ƙasar misra sukan kira wato shugaba rabbu abin nan jagora a don haka shi ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ya yi musu amfani da irin yaransu ya ce inna hu rabbi lallai shi mijinki mai gidana ne wato tunda ya kyautata mani ya kuma umurce ki da ki kyautata mani to ahsana maswai ya kyautata mani saboda a baya can ya ce wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswa ya ce ki kyautata matsuguni na ki kyautata abinci na abin sha na makwanci na wurin da zan sa sutura ya umurce ki da kyautata don haka wanda ya mani irin wannan aiki to bai kamata kuma ni yanzu in zo in ha'ince shi a cikin iyalinsa ba ina fata muna fahimta innahu la yuflihu adh-dhalimun lallai azzalimai ba su samun tsira ba su samun nasara malamai sai suka kai ruwa rana wurin gano haita imamu ikrima radiyallahu anhu yana cewa wato idan aka ce haita bi ma'ana eh, hitu lak bi ma'ana zayyantu wa tahassan na kawata kaina na kuma yi makaina ado sannan wata hayya na tattalin maka kaina wato duk kusan malamai suna dab da su ittifaƙin wannan kalima ana kiranta ismu fi'l al wato suna ne na umurni kamar irin sah ma'ana kai shiru ma sama hali a hankali hayya hal isra koko Asra, yi hanzari wannan ana kiran shi ismu fi'l al wato aiki ne wanda ake umurni gani sauran ya rage naka zo yi sauri fiskanto to sai kuma malamai suka saba nan shin wannan kalma larabci ne koko ba larabci bane a matafiya guda biyar imamu mujahid radiyallahu anhu yace wannan kalma ce ta larabci saboda laraba sukan ce haita sukan ce haitu sukan ce hitu sukan ce hiti sun san wannan magana ibn al-ambari rahimahullahu yace wannan wato yana daga cikin yaren quraishawa sai dai yaren ya tsufa ba kasafai suke yin amfani da shi ba sai ƙur'ani ya sake tunatar da su abin da suka manta zance na uku imamul hassan al-basri radiyallahu anhu yace wannan yare ne da yaren asuriyaniya wato yaren annabi isa alaihi salatu wassalam zance na hudu imamu ikrima da kisa'i rahmatullahi alaihi ma suka ce haita zance ne na horaniya wani mutum yana cewa na tambayi abu obaida abu shi ke kawowa wannan magana radiyallahu an yace na tambayi wani malami masani na tambaye sa game da lafazin haita ko kuma haitu shin wannan yare ya yake sai dattijon nan ya ce da ni eh wannan yarenmu ne mutanen yankin Horan mukan faɗi haka idan muka faɗi haka kuma ma'anan maganan zo ko kuma kai hanzari zance na hudu kenan zance na biyar imamu suddi rahimahullahu ya ce wannan yare ne yaren ƙiftawa saboda su mutanen misra wato wata kabila ce ana kiranta ƙiftawa abin nan ƙabilan fir'auna kenan su sukan yi amfani da wannan kalma su ce haitu su ce haita don haka sai sai masa magana da irin yaren da su suka fi wayewa da shi zance na biyar kenan to don an ce wannan magana larabci ne ko ba larabci ba ba ne zai kona cewa qur'ani larabci bane Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun inna ja'alnahu ƙur'anan arabiyyan la'allakum taqilun an tambayi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ce akwai wasu kalmomi daga cikin Alƙur'ani wanda asalin su ba larabci bane amma alƙur'ani ya sauka da su saboda larabawa sun juya waɗannan kalmomin sai suka koma larabci don haka ƙur'ani dukkaninsa gaba ɗaya larabci ne ina fata muna fahimta irin wannan akwai a hausa misali in ka samu bahaushe kace da shi yaya bahaushe ke cewa mota ina jin ba ta da suna zai ce maka mato ko ba haka bane sai dai ce mato amma asalin maton yaren wane ne mota ana fahimta to irin wannan akwai shi a larabci asalin maganan wato sun yi kutse ne cikin larabci don haka larabawa sai suka yi amfani da wannan kalima sai kalmomin suka koma larabci don haka ƙur'ani sai ya sauka da su gaba ɗaya su masu suka zama larabci ina fata muna fahimta wani mai hikima yana cewa yadda zaka gane wannan magana larabci ne an samu wani mawaki a lokacin da yake marabtan aliyu bin abi talib radiyallahu anhu zuwa ga kasan kufa yana cewa ablig amiral mu'minina akal iraqi idza ataita anna al iraqa wa ahlihi unqun ilayka fa haita haita kaga haita haita zo zo maraba maraba yi hanzari don haka wannan kalma larabci ne larabawa kuma sun san wannan magana an tambaye abu am saboda akwai o'a da dama karkashin wannan haita ana karantawa haita ana karantawa hita ana karantawa hitu akan ce kuma hitu da hamza sai aka tambayi abu am radiyallahu an aka ce da shi shin wai ya halatta a karanta bi kasril ha wa dhammit ta mahmuzan bi ma'ana ake hitu abu amr sai ce a'a ni ban taba jin wannan magana ba kisa'i kuma yana cewa rahimahullah ba hakaito daga larabawa hitu ba wato sai dai haita sai dai kuma haitu sai kuma haiti abinda aka hakaito kenan amma ba a hakaito daga larabawa suna furta wannan kalma da hamza ba ina fata muna fahimta imam ikrima yace in kace hitu bil ham bi ma'ana ta Hayyatu, na tattali kaina wa tazayyantu wa tahassan nayi wa kaina ado nayi wa kaina kawa yanzu kai ne kadai nake jira a don haka idan muka koma bangaren qira'at ana karantawa hita bi kasril ha wa fathi ta hita imamu nafi' da ibnu zakwan rahmatullahi alaihi masu ne suke karanta wannan wato wa ghallaqat abwab wa qalat hita bi kasril ha wa fathi ta sannan eh, abin nan hisham rahimahullahu shi kuma yana karantawa wato bi kasril ha wa fathi ta wani zubin kuma wa dhammi ta amma kuma yakan karantawa da hamza yakan ce hi tu yakan ce hita amma shi yana karantawa da hamza ina fata muna fahimta ashe kenan wannan shine zai mai da maganan abu am radiyallahu anhu duk da kasantuwan malami ne zakakuri daga cikin malaman qira'a amma wannan ilimin ya ɓoye masa saboda kasantuwan ni ban sani ba ba shi ke nuna abin ba shi ba ina fata muna fahimta don haka hisham na karantawa hita yana kuma karantawa hito wannan kuma qira'a ce sahihiya tana ɗaya daga cikin qira'o'a guda goma waɗanda ake karantawa da shi ibnu kathir radiyallahu an shi kuma yana karantawa haitu bi fathil ha wa dhammi ta sai ce haitu sakamakon koko kishiyar haita mu da muke karantawa amma abu amr da kuma kufawa gaba ɗaya sun tattara suna karantawa haita bi ma'ana ta'al yo sauri yi hanzari abdullahi ibn ishaq radiyallahu an shi kuma yana karantawa haiti bi kasrita to waɗannan duka dai riwayo ne wasu su sun tabbata wasu su kuma wato kamar na shi abdullahi ibn ishaq akwai maganganu a kansa a wurin malamai mai shafiriyya yana cewa wa haita bi kasrin aslu kuf'in wa hamzuhu lisanun wa dhammu ta' lewa khulfuhu dala bi ma'ana akwai qira'at kusan guda biyar kamar yadda na ambato a ƙarƙashin haita amma dukkanin malamai gaba ɗaya sun tattafi sun yi ittifaƙi akan cewa idan aka ce haita bi ma'ana yo sauri hanzarto kai ne kaɗai nake jira ina fata muna fahimta annabi yusuf yace qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh an samo kamar yadda ibn jarir as-sabari rahimahullah ya rawaito daga sufyan as-sauri rahimahullah an al-a'mash an abi wa'il an samo daga a'mash an samu daga abu wa'il radiyallahu anhu qala yaki qala ibn mas'ud abdullah dan mas'ud yaki radiyallahu anhu qad sami'tu al-qara'a najima su karatu fa sami'tuhum mutaqaribin sai na ji su ta yi kusa da juna wani ya ce haita wani ya ce haitu wani ya ce hita wani ya ce hitu na ji ƙira'o'in sun yi kama da juna don haka sai yake umurtan ɗalibansa ya ce faƙra'u kama ulimtum ku karanta ƙur'ani kamar yadda aka karantar da ku Alkur'ani. wa iyakum ina gargaɗin ku wata natu'a da tsanani wal ikhtilaf da kuma saɓani wa innama huwa ka a ahadikum wannan kalima kamar faɗin mutum daga cikin ku ne halumma wa ta'ala wani in yace halumma wani yake ta'ala duk ma'anansa menene zo to duk kusan ma'anansa guda ɗaya ne don haka wa innama huwa ka qawli ahadikum halumma wa ta'ala thumma qara'a abdullah abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu sai ya karanta haitalak lak wa abin nan hita lak koko hitu lak bi kasri ha wa dammi ta qira'ar abdullah dan mas'ud kenan hitu ba kamar yadda muke karantawa haita ba faqala abdullah sai faqultu in jirawi sai yace sai nace da shi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna nasan yaqra'una haita naji wasu mutane suna karantawa saɓanin yadda ka karanta kai ka ce hitu amma kuma ji wasu mutane suna cewa haita faqala abdullah abdullah dan mas'ud sai yace Allahu an inni aqra'uha kama ullimtu ahabbu ilai ni innan ina karantawa ne kamar yadda aka karantar da ni wannan ya fi soyuwa gare ni imamul bai shi ma shi ya rawaito wannan hadisi kamar yadda ibnu jarir sabari radiyallahu anhum shi ma ya rawaito abu ubaida mu'ammar ibn musanna yana cewa rahimahullah haita ba a yi masa musanna ba a yi masa jam'i bi ma'ana mutum ɗaya zaka ce haita zo mutane guda biyu zaka ce haita ku zo ku da yawa Za ka ce haita ku zo maza ne ko mata ba a yin musanna ba a yin jam'insa ina fata muna fahimta kamar halumma ne قد muawwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa in kana akwai wasu kabila da suke ganin akan ce halummu amma zance mafi inganci da ɗaya namiji da ɗaya mace biyu maza da biyu mata da yawa maza da da yawa mata duk gaba da yana ce halumma ko kuma a ce haita ina fata muna fahimta na'am wala qad hammat wala qad hammat bi wa hamma biha laula كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين to anan an fara shiga cikin kissa annabi yusuf alaihi salatu wassalam kamar da ya tabbata a cikin hadisin isra'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam an ba shi rabin kyan al'umma wato rabin kyan rabin kyau al'umma suke da shi amma kuma rabin kyau kacokan shi aka baiwa annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai gaba ma mata ba maza ma suna faɗin kyan annabi yusuf bare kuma mata ina fata muna fahimta ashe kenan kaga wanda zai gansa ya tsallake sai dai wacce Allah subhanahu wata'ala ya tsallakar da ita don haka anan sai Allah subhanahu wata'ala ke walakari hammad bihi haƙiƙa ta himmantu ta yi yunkuri ta ta sauwa annabi Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene ma'anan alham malamai suka ce alham shine wato ainihin hadisul mar'i nafsahu mutum ya laburta ma kansa wani zancen da yake bai aikata shi ba misali yanzu dukkanin mu muna azumi sai ka ga ruwa misali ruwan sanyi ga haske sai ka laburta ma kanka cewa kai in bakin azumin da ke baki na wannan ruwan da in na tashi a baki na Allah kaɗai zai hukunci tsakanin da shi ai ka ranka ya biya zancenka kuma ka yi zancen zuci amma baka kai ga ka aikata aiki ba to malamai suka ce wannan shi ake kiran shi alhammu ana fahimta mutum ya yi zancen zuci amma bai kai ga ya aikata wannan abu ba shi yasa wani mai hikima yake cewa walaqad hamamtu hamamtu wa lam af'al wa kittu wa laitani taraktu ala usman tabki halailu wato nayi kudiri na baiwa kaina zancen zuci amma ban kai ga aikatawa ba wani mai hikima shi ma na cewa hamamtu bi hammin min busainata laubada wato na yi wani kudiri da na ga busaina a cikin raina da a ce abinda na kudurta a raina ya bayyana shafaitu ghalilatil hawa min fu'adiya da kai ka ce na samu warakan kishin da ke cikin zuciyana kenan ashe abin da ake cewa alhammu shine kudiri ba tare da an kai ga aiki ba ina fata muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yake wa laqad hammat bih hakika ta yi yunƙuri da shi ta ta san masa ta himmantu da shi wa hamma biha shi ma kuma sai ya himmantu da ita akwai zantuttuka da dama a ƙarƙashin wannan aya amma za mu kai ta sai mu ɗauki sala sala mu yi bayanin ra'ayoyin malamai sannan mu ga wana zance ne kowace magana ce ta firin jaye cikin zantuttukan malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laula an ra'a burhana rabbi in bakin ya ga dalili daga Allah subhanahu wa ta'ala hujja daga mahalicinsa ƙarara to da shi ma ya himmantu da irin abin da ta himmantu da shi a wani ƙauli kenan kazalika mun yi masa wannan jarrabawa ne le nasrifa an fusu a walfasha domin mutum kuɗe masa mummunan aiki da kuma alfasha alƙur'ani ya kira alfasha zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya kira auren matan uba alfasha wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila sannan kuma ya kira miyagun ayyuka alfasha qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ميابون أيك القرآن يا كراسو الفاجع don haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai yake mun jarraba shi ne da wannan mata imra'atul aziz matar sarki domin mutum kuɗe masa miyagun ayyuka mutum kuɗe masa alfasha innahu min ibadina al muklasin lallai shi wannan mutum annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance daga cikin bayinmu wanda yake tsarkaka wanda muka tsarkake to idan muka koma alhammu alhammu ta yi himma da shi ya himmantu da ita dukkanin malaman tafsiri gaba ɗaya sun yi ittifaƙin cewa wannan mata wato ta himmantu da ta aikata alfasha ne da annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani malamin tafsiri wanda ya ce ba haka ba dukka sun yi ittifaƙin cewa ta nemi ta yi lalata da shi ne ina fata muna fahimta to amma inda aka samu saɓani shin shi hammin da ya yi da ya himmantu da ita menene ya himmantu da zai yi da ita sai malamai suka faffaɗi maganganu da dama waɗanda yake akwai wasu hadisai sun tabbata wasu kuma ra'ayoyi ne na malamai kamar yadda za mu yi bayani mun dai ittifaƙin cewa alhammu shine zancen zuci wanda yake bai kai ga aiki ba abu mansur yana cewa radiyallahu an hamma biha hamma khatra annabi yusuf ya yi himmantu da ita himmantuwa na zuci kawai na tunani amma ba na aiki ba ana fahimta wala sun alil abdi fi ma yaqturu bil kalbi wala mu'akhazata alai sai yake bawa shi kuma duk abin da ya saƙa a cikin ransa matuƙar bai kai ga aiki ba to Allah subhanahu ta'ala ba zai kama shi da wannan ba shi yasa aka tambayi Sufiyanu sauri radiyallahu an aka ce shin akwai kamu akwai laifi a cikin hammi kuduri sake sake sai ce a'a matukar abin bai kai ga aiki ba don haka Abu sheikh. wato abin nan a sheikh abu mansur sai ce himmantuwan da annabi yusuf ya yi da ita saƙe-saƙe ne na rai wanda yake bai kai ga aiki ba ya kafa hujja da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hadisin da ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah wanda abu huraira ya rawaito radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa idan hamma abdi bi hasanatin idan bawa na yayi kudirin ya aikata aiki sai bai aikata ba faktubuha bi hasana ku rubuta mashi lahu hasana kyakkyawar aiki ne ba ku fahimta ba kai ne misali ana ciyar da masakai ana ba da zakka ana taimako misali sai ka saƙa wa ranka cewa kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ina da kuɗi nima da na baya. ai kaga tunani ne kai amma bai kai ga aiki ba to duk mutum musulmi wanda ya irin wannan saƙa na alkhairi a cikin ransa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mala'iku ko ba shi lada guda ɗaya malamai kuna fahimta wato malam na so kafa mana hujja eh, da cewa alhammu shine saƙawa wanda yake bai kai ga aiki ba fa in amilaha idan ko bawa ya saka magana na alkhairi kuma ya aikata faktubuha lahu bi ashri amsalha Allah subhanahu wata'ala take ku rubuta masa lada goma misali kai ne a irin wannan wata ana bada taimako sai ka saka ma kanka cewa kai wannan taimakon Allah da zan bayar kaga sakawa ne sai ka dauko kuma ka bayar kana da lada goma ana fahimta sannan sai ke cewa wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha in bawa musulmi yayi kudirin aikata mummunan aiki a ransa amma bai aikata ba Allah subhanahu wa sai ce da mala'iku faktubuha hasana ku rubuta masa kyakkyawa guda daya kai ne misali ka kudurta a ranka cewa bari wani ba ne ma kaza ba ai sai na mai kata kata sai na tozarta shi sai na wulakanta shi kaga takawa kai kudurtawa kai amma da yazo din kuma sai kace to wane da na yi niyan maka ainihin abin da yake bai da kyautu ba amma sai na tuna girman Allah na duba san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu na janye wannan aiki kaga baka aikata ba kana da lada sakamakon wannan aiki da ka janye baka yi ba ana fahimta to in koya kai ga mutum ya aikata fa in amilaha in ko ya aikata wannan mummunan aiki faktubuha bi misliha sai a bashi zunubi guda daya kenan abinda muke so mu nuna a cikin wannan hadisi idan mutum ya ƙudurta kyakkyawan aiki ko da bai kai ga ya aikata ba Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci mala'iku da su rubuta masa kyakkyawan lada guda ɗaya ana fahimta don haka da wannan hadisi sai abu mansur al-shaikh rahimahullahu ya ce ai shi hammin da annabi yusuf ya yi hammi ne na tunani a cikin ransa zance na farko kenan zance na biyu wasu daga cikin malamai waɗanda su ne suka fi yawa suka ce annahu kana min jinsi hammiha ai irin kudirin da ta yi shi ma annabi yusuf alaihi salatu Salam irin kudirin da ya kenan ana fahimta idan bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da kariyarsa to da irin hammin ƙudirin da ta yi masa shi ma irin kudirin da yake na sai suka kafa hujja da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a can ciki yana cewa wa illa tasrif anni kaidahun asbu na wa akun minal jahilin ya Allah in baka yaye mani kaidi irin na waɗannan matan ba to fa zan jayu gare su kuma kasance daga cikin jahilai ana fahimta waɗanda suka faɗi wannan magana akwai imamul hasan albasri basri radiyallahu an akwai Sa'idu ibn jubair akwai dhahak akwai suddai sannan kuma na baya-baya waɗanda suka ɗauki wannan magana daga cikin malaman tafsiri akwai ibn al-Ambari, akwai ibn qutaiba akwai ibn jarir radiyallahu anhu suka ce irin ƙudirin da matar ta yi shi ma irin ƙudirin da yake nan sallallahu alaihi wasallam in bakin ya ga aya daga Allah subhanahu wata'ala wacce ke ta katange shi daga wannan magana ina fata muna fahimta zance na uku ƙarƙashin wannan magana aka ce akwai takdim da ta'khir ko da dai sun kakkafa hujjojin da ainihin ke tabbatar da irin wancan magana na cewa kudirin da yayi kudirin da ta yi kenan an samu ibnul anba wato ibnu jarir ya rawaito rahimahullah yana cewa an tambayi mujahid shin wani irin kuduri annabi yusuf yayi ce Jala minha majlisar rajuli min imra'ati annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya zauna a kusa da ita kamar yadda mutum ke zama wato tsakaninsa da matarsa imamu mujahid shi ya faɗi wannan magana ibnu jarir radiyallahu anhu shi ya rawaito wannan magana ina fata muna fahimta zance wanda ke ƙarfafa wancan magana kamar yadda ibnu jarir har wa yau ya rawaito abdullahi ibn abi mulaika radiyallahu an ya ce qultu ibn abbas na tambayi abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ma balaga min hammi yusuf shin wani irin kuduri ne annabi yusuf yayi da wannan mata alaihi salatu wasalam qala abdullahi dan abbas sai ce radiyallahu anhuma istalqat lah ai ta shimfiɗe masa ne wa jalasa baina rijlaiha sai ya zauna tsakankaninta yanzu ba yana yunkurin tuka kayansa abdullahi dan abbas shi ne ya faɗi wannan magana radiyallahu anhuma sannan kuma ibnu jarir tabari rahimahullah shine ya hakaito wannan magana a cikin tafsirinsa da sanadin da yake lafiyayye ne babu matsala a cikinsa zance na uku wanda ke karfafa wannan magana alqasim ibnu abi bazza radiyallahu an ya rawaito an samo daga gare shi wannan magana tana ci ibnu jarir at-tabari rahimahullah qala ya ce amma hammuha bihi wato hammin da ita ta yi kudirin da ta yi fassal katla sai ta shimfiɗe masa kamar yadda mata ke shimfiɗe wa mijinta wa amma hammuhu biha amma shi himmantu wadda yayi da ita fa innahu qa'ada shi ya zauna ne baina rijlaiha tsakankanin kafafunta yanzu ba yana tuɓe kayansa amma sai malamai suka yi bayanin wannan tuɓe kaya wato yana ƙoƙari ne ya kwantar da hankalinta ba wai ya take ta ba don bayyowa ga annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya kasance mai alfasha ba zai yiwu ba wannan kuma ya halatta a cikin addini ko da yaƙi za a yi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah ko yaki za a yi aka ce ba laifi bane idan ka ta makiya kana so ka yaudare su kana iya zubawa da gudu kaman ka ba da baya har sai ka yi musu shigo shigo ba zurfi sannan sai ka zo ka kasan masu wannan babu laifi a cikinsa shi ne abin da hausa ke cewa wai abin da menene jiya da baya ba tsoro ba ne ko in jira rago gudun menene wani abu makamancin haka don haka in ka duba a cikin kamar kazisiya irin eh, yaƙi na yarmo sahabbai sun yi irin waɗannan abubuwa lokacin da suka shiga mafarisawa mun karanto da ku a wasu karatuttukan mu anan ga farisawa sun zo da dawakai sun zo kaman kudaje sun zo da yawa kaman tsaki sahabbai radiyallahu anhu suka ce to tunda sun zo sun mannu a cikin gidajensu sun isu fito ya kamata mu tura mutane mu jawo su mu fito da su daga cikin gidajensu don haka sai aka tura 'yan tsiraru da suka ga 'yan tsirarun mutane sai farisawa suka ce a ah, yanzu ka duba waɗannan mutanen da Allah bari mu je mu kammala da su kawai sai suka fito suka biyo su a guje idan suka jawo su suka tsaya sai su ma su biyo sai su sake rugawa sai da suka tabbata sun jawo su sun rabo su daga cikin garin falita sannan sai musulmai suka afka masu wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu laifi a cikin wannan saboda alharbu khud'a yaki dan zamba ne don haka shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya zauna kamar yadda abdullahi Ɗan abbas imamu mujahid alqasim bin abi bazza ya kawo wato da isnadin ibnu jarir sabari ya zauna saboda hankalinta ya kwanta ta ga kamar abin da take nema zai yiwu saboda shi dai ɗa yake a gidan bawa yake a wurin mijinta sannan kuma bako ne a wannan gari ba shi da kowa ba shi da komai idan ya yi bore ko ya nuna turjiya ba mamaki abin da zai biyo baya Allah kaɗai san abin da zai faru malamai ana fahimta irin wannan wani na bani labari wai wata rana ya tafi Abuja ya kai wani mutum ɗinki dama kwastoman sa ne ashe mutumin maza yake bi irin aikin mutanen annabi lot yake yi shi shikenan sai ga wasu garɗa-garɗan matasa daga jeren wanda sun fito sai suka kama ki yaya kai baka san yaya ba ai ni ban sani ba ce to ai mai gida ya ce in ka zo karka fita dole za a rirke ka ce to ai ba sai a rirke ni ba ni ma irin wannan al'amari dama na kan kasance a cikinsa malamai kuna fahimta sai ce akwai taba aka ce akwai ce ku bani taba tukunan shi saboda samu karfi da karsashi aka bashi yace bai taba shin taba ba amma saboda ya nuna musu komai daya aka ba shi saba yana sha yana kwarewa saboda bai iya ba ana fahimta ya ce a bashi bayi ya wanka ya gyara jikinsa aka ba shi bayi ya wanka ya gyara jikinsa suka saki jiki ya ce to lallai lokaci mafi daɗi ya bari sai ainihin da daddare lokacin kowa kafafuwa sun ɗauke aka ce to ba shi ba komai ya koma gindin gareji gindin gate ana fira ya ce a ba shi gajeren wando aka ba shi gajeren wando shi ma ya sa kaga yanzu an saki jiki da shi yace malam da na samu dama Allah ya taimake ni na ɗan lokacin na fito to sai ga abin da yi, ana fahimta to wannan shine irin abin da annabi Yusuf ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda in yace zai yi bore zai bijire bai san iya abin da zai faru ba an fahimta don haka wannan magana ko da ka ganta manyan malaman mu sahabbai su suka faɗa Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu an an rawaito wannan magana daga gare sa amma babi ne na abin da ake cewa mukhada'a saboda ya ja hankalinta saboda hankalinta ya riga ya kauce gaba ɗaya ya wuce to in bai lallashe ta ba bai ja hankalinta ba ba za ta kwantar da hankalinta har Allah subhanahu wata'ala ya fallata ta ba ina fata muna fahimta zance na uku karkashin wannan aka ce a'a a cikin ayan akwai takdim da ta'khir an gabatar sannan kuma aka jinkirta bai ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad wa hamma biha muna fahimta to akwai jinkiri akwai kuma gabatarwa asalin maganan laula an ra'a burhana rabbi laqad hamma biha in bacin ya ga hujjoji da ayoyi daga Allah subhanahu ta'ala shi ma da ya ta san mata ana fahimta kuwa Abu Hatim ya rawaito rahimahullah yana cewa kuntu aqra'u gharib qurani ala Abi Ubaida na kasance ina zuwa in karanci bakin ayoyi da kalmomi a wurin abu ubaida mu'ammar bin musanna radiyallahu an falamma ataitu ala qawli lokacin da nazo fadin Allah subhanahu wata'ala wa laqad hammat bihi wa hamma biha haqiqa ta yi yunkuri da shi ta himmantu da shi shi ma annabin Allah subhanahu wata'ala ya himmantu da ita sai nake to ya ayyuha shaykh ya kai malam ya zamu fassara wannan magana dan ni dai abin yana da girma a wuri na in fassara in ce annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya himmantu da ita kamar yadda ta himmantu da shi Abu Ubaida sai ce a'a hadha ala sabili taqdim wa ta'khir wannan ta fuskan gabatarwa ne da kuma jinkiri ka annahu arada kamar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa laqad hammat bihi wa laula arra'a burhana rabbi la hamma biha hakika ita ta himmantu da shi shi kuwa idan bakin ya ga ayoyin Allah subhanahu ta'ala. shi ma da ya himmantu da ita ana fahimta sai suka ce ai irin wannan magana kuma sananniya ce a cikin yaren larabawa wani mai hikima yana cewa fala ya yad'uni ne sarihan li'urratin la in kuntu maktulan wa taslama amiru ce ni innan mutane na ba za su kira ni ƙara ba in zo in ta ma wata yarinya ɗaya idan ko ne haka in ko an kashe ni ba ko zan yadda a kashe ni kabilar amiru ta ainihin tsira ba ta kuma kubuta daga ainihin jinina ba sai suka ce a nan asalin maganan la'in kuntu maktulan wa taslama amirun fala ya ne kaumi wato in har na kasance wanda aka kashe kabilar amiru sannan ta kubuta to kada mutane na masu kira ni suka ce wannan magana ce sananniya a wurin larabawa to amma ibn ambari ya mai da wannan magana saboda ya ce laula abin da ke gabaninta baya yin aiki akan abin da ke bayanta malamai kuna fahimta don haka akwai jawabu laula a wurin nan kamar yadda suka kawo wanda za mu faɗe shi a gaba kaɗan insha Allah walaula laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin zance na hudu karkashin wannan malamai suka ce annahu hamma bil firari minha shi annabi yusuf yayi yunkurin ya guje mata ne ana fahimta ita ta yi yunkurin ta kama shi shi kuma ya yi yunkurin ya guje mata imamu salabi rahimahullahu shi ya ita wannan magana amma malamai suka ce marzul wannan maganan tana da rauni saboda in ka ce ya yi nufin ya gudu to kana nufin ka ce laula an ra'a burhana rabbihi waqaf yanzu kuma da ya ga ayoyin Allah kuma sai ya tsaya sai suka ce wannan magana ta tana da rauni ba abu bace wacce zamu ansa <laughs> malamai kuna fahimta Allah ya saka wa malaman mu duk kokarin da ake yi jama'a a kubutar da annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zance na biyar malamai suka ce hammad bihi an shaha. abinda su ita take nufi wato ta yi nufin ya yi lalata da ita dama mun ce duka malamai sun yi ittifaƙin wannan magana babu wani ja a ciki ta neme shi da lalata amma shi kuma aka ce imamu dhahab ya hakaito a wani kauli wanda yake da sanadin da'if daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya hakaito cewa shi ya yi kudirin ina ma a ce ta zame matarsa ana fahimta zance wato ainihin na ƙarshe ne wanda alkasim ibn abi barza kamar da nake wanda ya hakaito abin nan gashi nan yace wanda ibn al-ambari ya kawo cewa annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya yi yunkurin ya dake ta saboda a lokacin da ta nemi ta yi lalata da shi ya tabbatar da cewa babu hankali ta tare da ita sai ya yi ƙoƙarin ya doke ta sai aka ce amma da ya ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya kame saboda dukanta da zai yi za ta samu makama a matsayin hujjan da za ta riƙe a kansa wannan magana ma an kawo ta amma tana da rauni malamai kuna fahimta amma zancen abdullahi dan abbas da ne bayani wannan sanadinsa ya inganta zancen imamu mujahid radiyallahu an wannan sanadinsa ya inganta abdullahi ibn abi mulaika shi ma wannan sanadinsa ya inganta na cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam irin yunkurin da ta yi da shi shi ma irin yunkurin da ya da ita kenan amma da ya ga ayoyin Allah subhanahu Ta'ala, sai ya kame ya ƙi yadda da irin waɗannan abubuwa wanda ita ta neme shi da shi ana fahimta to jawabu laula anan malamai suka ce mahdhuf an share imamu zajjaj ya ce wato laula an ra'a burhana rabbi la'amda ma hamma bihi idan bacin ya ga hujja ta Allah subhanahu wata'ala da ya zartar da abin da ya yunkuri da shi ibnul ambari yace taqdirin shine laula an ra'a burhana rabbihi lazana idan bakin ya ga ayoyin ubangiji subhanahu ya iyazan billah da ya faɗa ya nemi abin da ta neme shi da shi to sai malamai suka kawo tambaya ana suka ce to yanzu waɗannan maganganu da ake ta yi gaba ɗaya ta yaya zai yiwu a siffanta annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin wannan magana ana fahimta sai malamai suka ce ai wannan ba aibi bane don Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan magana ya ambace ta zuwa ga wani annabi ba aibi bane saboda Allah subhanahu wata'ala yakan yi wa annabawa jarrabawa domin su kasance abin koyi ga mutane ga annabi Adam an ce kada ya ci bishiya فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدل لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة shaidan ya zo ya yaudari annabi adam ya ci daga bishiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kada ya ci daga gare ta amma kaga da ya ci sakamakon wannan laifi da ya sai ya zame rahama ga al'umma fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai mu ma sai aka koya mana hanyar tuba a shekatin kaga inda a ce bai ci wannan bishiya ba babu yadda za a al'umma a yanzu su san hanyar tuba wa asa adamu rabbahu fagawa sun mai tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada sakamakon wannan laifi da yi Allah subhanahu wata'ala sai ya anshi tubarsa ya sanar da shi wasu kalmomi wanda mu ma muna cin wannan arziki nata ana fahimta irin wannan ya faru ga annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له النبي موسى بيسا كتكولي يا ما عدواني متون الله سبحانه وتعالى في أن شرعي وسع أنا فهمت يتي يا الله ناتوبة الله كيافي منكم الله سبحانه وتعالى في أن يوسع قال النبي داود عليه الصلاة والسلام Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da alƙalancin mutum guda biyu إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب an kawo masa hukunci ne mutane guda biyu kawai da ya ji fuska guda ɗaya bai ji ɗayan ba sai zartar da hukunci Allah subhanahu ta'ala ce a'a in ka ji wannan bangaren to ka saurara ka ji wannan sai ka tattara gaba ɗaya da hakan nan ne zaka iya fidda hukunci malamai kuna fahimta don haka ire-iren waɗannan ga annabi no shi ma ya addu'a ya ce la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyar innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara sai ce rabbighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara sai malamai suka ce ba laifi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi annabawa domin su kasance jagorori ga al'ummominsu wurin koyi da su saboda duk laifin da mutum zai yi ba zai fi da tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa ba ga Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ألوك سندك يا كرا متاني يا كرا سو يا كرا sun ƙi su ansa sai ya fusata kawai ya bada baya da ya bada baya mai ya faru da ya je shiga cikin kwale-kwale kawai kenan aka ce to kwale-kwale aka yi aka yi ya motsa yake ya motsa aka ce to a nan ciki akwai wanda yake ya saba ma Allah subhanahu ta'ala za a yi ƙuri'a za a bincika don mutumin da aka gane shi ne za a jefa mu teku shi kifi ya yadda ya ga dama da shi da aka jefa shi cikin teku kifi ya haɗiye shi gaba ɗaya ai kaga da ya zo ya tsinkaya ya ankara ya gane sai fanada fi zulumat sai ya kira a cikin dukwai duhun dare duhun teku duhun cikin kibi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah babu abin bautawa da gaskiya sai kai Sarki ya tabbatar maka ni kuma dinnan na kasance daga cikin azzalimai don haka sai malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala yakan jarrabi annabawansa domin su kasance abin koyi ga ainihin mabiyansu ana fahimta domin idan ba a yi haka ba wani bai san inda zai tuba ba in ba a yi haka ba wani zai yi laifi ya yi tsammanin cewa Allah ba zai gafarta masa ba kuma Allah subhanahu wataala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sai aka dawo yanzu malamai sai suka sake sabani Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ga hujja karara ya ga dalili daga Allah subhanahu wata'ala shin wata irin hujja ce annabin Allah Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gani malamai sun saba an samo riwayar da dama riwaya ta farko an samu ibnu jarir tabari ya rawaito rahimahullah daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana cewa lam yu'ti ala nida hatta ra'a burhana rabbih qala timthala surati waje abi a lokacin nan da ya zo, ya kaɗaita da wannan mata an ce an dinga kiransa ya yusuf ya yusuf ya yusuf sai da Allah subhanahu wata'ala ya musalta masa da fuskar mahaifinsa ya sunan mahaifinsa muka ce annabi yaqub sallallahu alaihi wasallam aka ce abdan bi usbu'i ya zo ya ciji yatsansa ya harari ɗansa annabi yusuf a wannan matsayi da ake cikinsa faƙala sai yake da shi ya yusuf ya kai ɗana yusuf a tazni shin kana so ne kayi zina zina za fatakuna kafairi zahabare in ko kai haka to zaka kasance kamar tsuntsun da yake ba shi da fuka-fukai tsuntsun da yake yana da fifike yana iya tashi ba ya tashi wannan zance na farko kenan wannan kuma ba abu bane wanda zai gagari Allah subhanahu ta'ala ya musalta masa da suran ainihin mahaifinsa ba wani abu bane yanzu misali in kana so ka gane wannan ba ana video call ba wani mutum na Saudiya ko yana Misra ko yana Spain ko yana Germany sai kuma ka gansa gashi kana magana da shi to in bature zai yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bi cancanta da ya misalta ma annabi Yusuf suran mahaifinsa Yaqub ana fahimta malamai suka ce wannan ita ce burhan hujja ta farko imamu qatada ya ce cikin abun da ibnu jarir ya rawaito bi sanadin sahih da sanadi ingantacce ya ce nudiya yusuf an kira annabi yusuf alaihi salatu wasalam bai ga kira bai ji wanda ya kira ba wato ma'ana bai ga wanda ya kira shi ba Fakila sai aka ce anta maktubun min al-anbiya ko fil anbiya kai innan an rubuta sunanka daga cikin annabawa ta'amalu amala sufaha yanzu zaka yi aiki irin aikin wawaye kuna fahimta malamai aka ce wannan ita ce hujja ta biyu imamul auza'i ya rawaito shi kuma daga hanyar wato an samu daga gare shi kamar yadda ibnu jarir ya rawaito bi sanadin sahih da sanadin ingantacce yana cewa annahu ra'a ayatan min kitabillah an ce annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya ga wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani filjidar wato a cikin bango haka sanhahu tana hana shi an ce yaga an rubuta a jikin bango da ya daga kansa sai yaga wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina lallai zina alfasha ce tir da wannan hanya mummuna imamul auzai radiyallahu an an samo wannan magana daga gare shi haka kuma muhammadu bin ka'ab al-qurazi shi ma an samu irin wannan magana daga gare sa cewa annabin Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ya daga kai sai ya ga an rubuta a jikin bango wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to ire-iren waɗannan ba wani abu bane da ban mamaki saboda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ban taba yunkuri da aikata irin abinda da jahiliya suke aikatawa ba sai sau biyu ina ji mun karanto da wasu ku a cikin karatutukan da muke cikin ashifa ya zo ya zamana cewa jahiliya sukan yi wani irin gangami na bukukuwa da suke yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai na yi yunkuri na tafi ko da na tafi wannan wurin bacci sai ya dauke ni babu abin da ya tashe ni in ba hasken rana ba ina ji mun karanta wannan magana da ku duk annabin da Allah subhanahu ta'ala zai aiko Allah ba zai yadda gare shi ya kasance fatiki ba bai yiwuwa gare shi ina fata muna fahimta don haka ire-iren waɗannan yace tun da aka yi wannan na sake yunkuri na biyu in koma in gani bacci ya sake ɗauke ni ban sake ma tunanin in sake zuwa gangami daga cikin gama-gaman bukukuwan jahiliya in za su yi ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya tsare shi a raye ya tsare shi a mace ya tsare shi yana karami ya tsare shi saurayi ya tsare shi yana dattijo haka kuma dukkanin annabawan Allah suke sallallahu alaihi wa alihi muna fahimta zance na hudu aka ce akwai wani gunki a cikin ɗakin ta da ta nemi ta yi lalata da annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ta je wai tana jin kunyan wannan gunkin sai ta je ta lullube shi annabi yusuf aka ce wai sai ya tambaye ta saboda babu isnadi a wannan magana menene wannan kika yi ta ce a'a saboda aikin da za ta yi wai tana jin kunyar mahalicinta wannan gunkin aka ce to hujjar da ta zo masa a rai sai ce to in ke za ki ji kunyan wanda bai ji bai gani bai amfanarwa bai cutarwa ni ne na fi cancanta da ji kunyan wanda ke amfanarwa kuma ya cuta ina fata muna fahimta to za mu da sa'aya a akwai maganganu da dama akan wannan ba mu kai ƙarshe ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa gobe za mu ta mu ci gaba daga inda muka tsaya in Allah ya so ya yadda muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada karatun yanzu kun san babu tambayoyi tunda akwai <laughs> ɗaya na gabas ɗaya na yamma ɗaya na kudu ɗaya na arewa to muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wannan ibada da muke ciki Allah ka yanta wuyan mu daga wuta zuwa aljanna waɗanda suke cikin tsanani a cikinmu, mu Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna kuma Allah ka ba su marasu lafiya a cikin a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya Allah ka shirye gurbatattu daga cikin matasanmu ka shirye gurbatattu daga cikin ainihin 'yan mata musulmai ka ba mu yara waɗanda yake shiryayyu ne wanda za su kasance masu amfani ne ga al'umma wanda za su ji mu a lokacin da muke raye waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura wannan fitina da take faruwa a wannan ƙasa Allah ke mana maganinta wannan coronavirus ko covid-19 da ya addabi al'umma Allah ka yaye mana